This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma Amurka ne ke muku magana daga sashen na harshen Hausa akan mita 20 da mita 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61. Jama'a jamhuriyar Nijar ma su iya kamo sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum mu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci ne tare da Maryam Dauda muke fata kun wani lafiya. Yau Alhamis goma sha tara ga watan Fabrairu. An fa fara kwacewa mutane katunan zaɓe da ƙarfi da yaji. Ba za a ma bar su su yi zaɓe ba saboda haka kowa ya kawo katin zaɓe ko a hallaka shi. yau akan wannan batun muke so ku bugo mana ku gaya mana ko waɗanne irin matakai ya kamata jama'a su ɗauka wajen gani an kiyaye salwantar da wannan katin zaɓe lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya ga labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Sojojin Najeriya sun ce sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama a yau din nan, wanda ya girgiza sansanonin 'yan Boko Haram a yankin gabashin kasar, kuma an kashe 'yan kungiyar mayakan da dama. A wata sanarwa da rundunar sojan ta bada ta ce sojojin saman kasar sun auna sansanonin horar da 'yan Boko Haram da kuma ma'adanan makamansu a dajin Sambisa da kuma garin guza wurare biyu da suke tungayen 'yan kungiyar ta Boko Haram. Sanarwar ta kuma ce bayan farmakin da aka kai mayakan sun tsere daga sansanonin amma ba a samu tabbacin ikirarin sojojin ba daga wata kafa ta daban. A wannan dajin na Sambisa ne dai 'yan Boko Haram suka kai dalibai fiye da 200 bayan da suka sace su daga garin Chibok a watan Afrilun shekarar 2014 wannan babban dajin ya kai har zuwa sassan jihohin najeriya biyar kuma wurin ya zama wata mabuya ƙungiyar 'yan tawayen cikin shekaru da dama jama'a hukumar kiwon lafiya ta duniya fata ce ana samun cikas a kokarin kawar da cutar ebola da ake a yankin yammacin afirka saboda yadda ake binne gawawakin waɗanda cutar ta sanadiyar rayukansu da kuma matsala ma da ake samu wajen iya gano mutane da yawa da suka kamu da kwayar cutar ta ebola a halin yanzu jami'an kiwon lafiya sun sha ba da kashe har na tsawon watanni suna cewa idan dai har za a magance yaɗuwar wannan ebola din to ya zama dole a ware a kuma gwada waɗanda ake kyautata zaton sun kamu da wannan cuta haka kuma ya zama dole jami'ai da ke kula da masu cutar su yi amfani da kayan kariya wajen binne waɗanda cutar ta yi sanadiyar rayukansu amma rahoton hukumar ta kiwon lafiya ko who a takaice ya faɗi cewa a ƙarshen mako na biyu ranar goma sha biyar ga wannan wata an binne mutane talatin da tara a ƙasar gini ba ta hanyar da ya kamata ba da kuma gawawwaki arba'in da biyar a ƙasar saliyo har kuma rahoton ya kara da cewa akwai harin ko karin mutane 40 da aka tabbatar cewa su ma sun kamu da wannan ebola bayan da suka rasa rayukansu a cibiyoyin jinyar ah, munanan waɗannan cuta kenan hukumar ta da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa kin ware sufa da aka ya jefa mutanen waɗannan yankuna cikin haɗari da kamuwa da wannan cuta ta ebola labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Jordan ta raba wani daftarin ƙudiri ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da yammacin jiya da buƙatar ɗage takunkuman makamai da aka sa wa gwamnatin Libya kuma wanda za a yi aiki da shi wajen daƙile hanyoyin shigo da makamai. Sannan kuma zai taimaka wa gwamnatin Libya wadda ƙasashen duniya suka amince da halaccinta ta iya komawa Trablus babban birnin ƙasar. dama dai kwamitin sulhun ya yi wani zama na gaggawa akan halin da libya ke ciki inda 'yan bindiga da gwamnatoci biyu da ke takun saƙa suka tsindima ƙasar cikin rashin kwanciyar hankali bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba mu'ammar gaddafi da aka yi a shekarar 2011 zaman dai ya zo ne bayan 'yan kwanaki da 'yan kungiyar isis suka fidda wani hoton bidiyo wanda ya nuna kashe wasu kiristoci 'yan masar da aka sace su a ƙasar libya ministan harkokin wajen libya mohammed aldairi ya ce lamarin na tada hankali ne ya kuma gaya wa kwamitin cewa duniya na da haƙƙin samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali amma ministan harkokin wajen ya jaddada cewa ƙasar ta libya ba ta neman taimakon dakarun ƙasa da ƙasa a ƙarshe shugaban amurka barack obama ya furta yau cewa duk wani ƙage da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke na cewa ƙasashen yammacin duniya na yaƙi da addinin musulunci ne to wannan wata mummunan ƙarya ce kawai a wani jawabi da ya taɓo batutuwa da yawa a taron magance ta'addanci wanda fadarsa ta white house wato fada shugaban amurka kenan ta ɗauki nauyin gudanarwa a nan birnin washington dc ɗazu nan mr obama ya ƙudiri ne yaki da 'yan kungiyoyin isil da ma sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye ba tare da kakkautawa ba shugaban kuma ya yi kafar ungula da duk wani tunanin cewa yawancin kasashen kiristoci da yahudawa na yammacin duniya suna yaƙi ne da addinin musulunci Mr. Obama ya ce ya zama dole fa gwamnatoci da al'ummomin duniya su duba yadda za su kawo ƙarshen tashe-tashen hankula na ɓangarori a ciki har da faɗan 'yan sunni da 'yan shi'a da ake yi a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Bayan haka shugaba Obama ya ce ya zama dole shugabannin duniya su taimaka wa mutane su guje su guje wa talauci da danniya abinda ya ce ke ba da damar su cusa wa mutane ra'ayin ta'addanci kenan. babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya mr ban ki-moon ya kira waɗannan matakai munanan matakai da isis suke ɗauka da kuma 'yan boko haram a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasashe da tsaronsu amma ya ce yawancin lokuta fa gwamnatoci ne a faɗin duniya suke sa waɗannan ƙungiyoyi suke yin ta'addanci da kuma birgima mutane waɗanda ba su da galihu. duka labaran duniya kenan yanzu haka daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala a halin yanzu fa da jama'a suke jiran ranakun babban zaɓe a najeriya to an fara amfani da makamai wajen kwace musu katin zaɓe da aka fi sani da pvc ga ibrahim abdulaziz wakilin murya amurka a yola ya haɗa mana wannan labarin yanzu haka dai baya ga batun sayan katunan zabe da ake zargin wasu na yi wani batu kuma da yanzu ya bullo shine na shiga gidajen mutane ana kwace musu katunan zabe kamar yadda yake faruwa a jihar adamawa reverend finance padio kakakin jam'iyyar apc a jihar adamawan ya ma bayyana yadda aka shiga gidajen wasu magoya bayan su cikin dare aka kwace musu katunan zabe tare wasu gungun masu dauke da makamai guda hudu kuma a nan take sai aka tada duk kowa da ke gida suka ce tun da an san su yan APC ne ba za a ma bar su su yi zaɓe ba saboda haka kowa ya kawo katin zaɓe ko a hallaka shi suka kwace musu katunan zaɓe. Kamar kun kai wannan batu ga jami'an tsaro? Mun rubuta wa kwamishinan 'yan sanda mun kuma yi kofi zuwa ga darekta na 'yan sandan ciki da aka fi sani da sf mun kuma kofewa shi shi AIG mai kula da wannan yanki mun ma kofewa babban speta janar na 'yan sandan Najeriya mun kuma kofewa INEC. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar da ta ce tana ma binciken lamarin kana kuma ta shawarci jama'a da suka yi rahoton duk wani da ke saya ko kwace katunan zaɓe a hannun jama'a. DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Za abin da doka ta ta musu wala za ka je ka kwace ma mutum katin zaben shi a wani dalili sun waka kama irin wannan dole a dauki hukunci a kansu wannan personal abu ne na mutum kin kiran da nake so ma jama'a shine in da akwai irin wayannan da suke irin wannan abin nan mutane kansu yi kasa a guguwa su tafi nan take su fada ma the nearest police station ko kuma su zo headquarter ma kai tsaye su same ni a office su fada wannan abin domin ya dauki mataki a kai kamar jihar Adamawa rahotanni ma na cewa haka lamarin yake a jihar Taraba inda ake amfani da wasu kungiyoyi don yin katunan zabe kamar yadda Alhaji Hassan Jika na jam'iyyar APC ke cewa akwai dabaran da suke yi su sami mata su ce masu a kawo katin akwai dan geran da za a yi wasu kuma suna amfani ma da musamman fulanin mu a ƙauye ana magana ana amfani da kungiyar yatti Allah su tattara katunan zaɓensu su to muna kira ga waɗannan duk wayannan mayaudara ne macuta ne suna so su hadakar da su suna so su hana ruwa gudu masu cutar mu ne saboda haka kowa ya rike katin zaɓen sa ya tabbata katin zaɓen sa kamar yanda ya rike yake rike kuɗin sa saboda haka ya rike katin zaɓe zakar ya rabu da shi duk wani abin da mutum zai baka duniya ko rai ne zai baka kar ka rabu da katin zaɓe ga zon ne kai ma yancinka saboda haka muna kira mutane su kiyaye wannan to sai dai kuma ga in takara irin su rabu usman babba wurin sun na jam'iyyar pdm mai alaman tuji ya ce fa ba za su kyale ba amma mu yan adawa mun yunkura tana hakan din muna wayarwa talakawa mu da kai kar sayar da inshin su don sayar da kati sayar da inshi mun yi takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna wayarwa mutanen mu na kauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zabe bai da tasiri mun sa ido gaba da baya har yanzu haka inda nake ga maka nan jiya da dare ba mu yi bacci ba mun shiga sako sako lungu lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara a hukuma mafi kusa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar zaben ma za ta kaya musamman tsakanin yan adawa da kuma yan jam'iyyar PDP da ke neman kare kammunta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya madala a gaishe ka Ibrahim Abdulaziz jama'a yau tambayar mai ta ce waɗanne irin matakai kamata jama'a su ɗauka domin gani an kiyaye sata ko kuma a tsaye musu su na zaben dindindin wato pvc a turance lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya kafin nan mu ci gaba da jin daɗin wannan waka ta idris bilal kuka ka ka ka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. muna so mu jira ra'ayinku ne akan waɗanne irin matakai jama'a kamata su ɗauka wajen gani an kiyaye salwantar da wannan katin zaɓe na PVC. saboda rahotanni da labarai suna cewa wasu ana sayewa daga hannunsu wasu kuma ana yin amfani da makama wajen kwaciya bari mu fara da iko ah, lagos wani ne ke bugawa daga lagos ne eh, abdullahi adam malam abdullahi adam yaya me zaka gaya mana ne malam abdullahi kana ji na eh ina jin kasa ne gaskiya wannan abin da ake wallahi bai dace ba me yasa gaskiya kwata-kwata bai dace ba wallahi a ce wai a shiga har gidan mutum wai a ce an kwace an shiga an sace wai katin zaɓe to waɗannan matakai kamata jama'a su ɗauka wajen ganin irin wannan abin baya faruwa wannan abin ba za su gyara To madalla malam Abdullahi daga Lagos tambayar da ita ce waɗanne irin matakai jama'a ya kamata su ɗauka wajen gani sun kiyaye wannan katon zaben nasu daga salwanta ko a saye shi ko kuma a lalata musu shi. Ga wata waya kuma har yanzu ne muna Lagos waya Lagos. Malam Idi Abubakar yaya menene raka ra'ayin game da wannan batun? Ra'ayi na ganin jayen da iya kamar katin guda. Kace? Yanzu da katin saboda bai kamata a yi a sake na ba ka hmm. ba. To layin na Legas ya tsinke. Lambar mu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sabon lamba ce saboda haka barin ƙarnar da ta biyu sifili biyu biyu biyar shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya saboda kuwa a kwanakin baya an samu labarin cewa ana bi gida-gida wasu ana kwace musu wannan bunkatin zaben dindindin wasu kuma ana yin amfani da kuɗi ana sayewa wasu kuma ma sai dai a karɓi katin a lalata musu shi to shine muke so mu jira ku saboda har yanzu ko jama'a suna ta karɓi wannan kati wanda sai da shi za a iya jefa ƙuri'a lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga waya daga maiduguri waya maiduguri to mun rasa na maiduguri yau layukan dai gasu nan suna ah, mana wasa da hankali kaɗan amma dai za mu kokari mu ci gaba da kawo ku da kuke kirawo mu akan wannan batu na katin pvc wanda har yanzu jama'a suke ta ba da korafin cewa wasu ba su same shi ba wasu kuma sun ma nemi jami'an da za su karɓi wannan kati daga hannun sarasa to waɗanda suka samu su kuma yanzu suna fuskantar wani kalubale shine ko a yi amfani da makamai da karfin tsaye a kwace ko kuma a saye shi daga hannunsu ko kuma a karba a lalata ko a samu wata namba da take jiki a darje ta to ta jama'a waɗannan matakai jama'a ya kamata su ɗauka wajen gani sun kiyaye wannan kati yadda ranar zaɓe za su yi amfani da shi ga waya da gombe waya gombe alo hello wane ne a gombe ne eh, Abdullahi Muhammad. Mal Abdullahi yaya wani irin matakai kamata a ɗauka wajen gani an kiyaye irin waɗannan matsaloli? to matakin da ya kamata a dauka su gaskiya wadanda ake karba a hannu ya kamata in an tambaye su daina bayarwa to madalla malam abdullahi da gombe bari mu ci taraba waya taraba alo ya sunanka sunana yakubu akata daga wukarin jihar taraba yau to yakubu gari kaifa menene ra'ayinka game da irin hanyoyin da za a bi wajen gani ba a samu matsaloli na wannan katin zaɓe ba tsere tun da tun da maganar zuwa da makamai a kwace da karfi bai iso wuri mu ba abin da ya iso wuri mu akan zo a jara mu kudi wani ra'ayi na shine kudin da duk da ba ka ba kwanciyar hankali ina ganin gara ka tsira da mutuncin ka zaɓi wanda zai kama ka kwanciyar hankali ya fi a zuwa yaudare ka da kudi hankalinka bai kwanta ba saboda haka ni ra'ayina shine duk kuɗi da za nuna maka ka tsira da mutuncinka ya fi muka kuma ina ganin katin zaben ka shine ka wanda za ka zaɓi mutumin da kake so ya kawo muka ci gaba da kwanciyar hankali wannan shi ne ra'ayina madalla na katagum da wannan ra'ayi ka bar mu je ko in ci na taraba kai bar mu je katagum wa katagum to mun rasa na katagum ka aminta lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar baran nanata na lambar biyu sifili biyu biyu a sa alamar tarawa plus da ɗaya a gaba waɗannan lambobi kafin a bugo da an bugu kuwa in Allah ya yarda sai ka mun samu jama'a fa suna ta korafin cewa wasu ana bin su gida gida ana kwace musu wannan katin zaɓe ko kuma ana darje nan da ke jikinta ana salwantar da ita wani ne ke bugawa daga mobi daga mubi daga mubi to malam na mubi yaya wani irin ra'ayi zaka ba mu game da wannan katin zaɓe to ra'ayi da zan bayar da shi ne waɗanda abin ya riga ya same su su kuma sai dai su ya riga ya same su wanda aka riga to mun rasa namu biyo da layin da ga su suna ba sa yadda ya kamata ga waya daga jamhuriyar Niger waya Niger sunana ɗaya ba ya kugu Malam Ɗayyabu kai da kake Nijar me za ka faɗa ne game da wannan katin zaɓe na PVC wanda shi a Najeriya ke wannan harka haka Allah ubangiji ya sa da wannan zaɓe na Najeriya a yi shi lahiya a tare lahiya amma a aita addu'a aita addu'a akwai matsaloli kawai aita addu'a kawai Allah ubangiji ya ba mai rahota to mun gode da yaba daga Niger amma mutum dai ya kula da Bar mu je Kaduna garin gwamna kuma waya Kaduna Yau Safiyani. Malam Safiyani yaya me kake da shi na faɗa? alhamdulillah gaskiya kan wannan abun abu ne abu ne da gaskiya yana da matukar bakin ciki ga asirin al'umma kuma ya da kyau su wanda ake bin su gidaje gaskiya idan aka bi su ya kamata su ki bayyana cewa suna tare da katin su ko karan cewa makar wannan abu ma wata ba ina ganin ish To marasa Malam Safiyanu da Kaduna muna tattaunawa ne kan batun wannan katin zaɓe na dindindin da aka fi sani da pvc ko kuma permanent voter card to rahotanni dai suna cewa ana amfani da makamai yanzu ana kwace wasu wannan kati wasu kuma ana amfani da kuɗi ana saye katin daga hannunsu wasu kuma sai a karɓi katin sai a karce shi akwai ma labarai da ke cewa ana bin mata gida gida ana karɓa ko a ba su gero ko a ba su dan abinci duk da gashi nan dai a rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana to shine muke so ku bugo ku ba mu na ku ra'ayoyin game da yadda za a kiyaye irin waɗannan matsaloli na katin zaɓe wa yake bugawa da kantogora. yawa musa asireto ne daga kwantagura to malam musa yaya menene naka ra'ayin ra'ayina game da katin zaɓe hmm. wanda ya katin zaɓe shi kyawo ya rike abin shi da kyau saboda katin zaɓe shi ne makami ga duk wani ɗan ƙasa wanda ke zaɓe a najeriya to madalla musa da kwantagora bar mu je sokoto baya sokoto eh, sokoto muhammad malam muhammad yaya kai kuma ba menene naka ra'ayin shi shine game da kasuwan da ake karɓe yanar mutane wanda aka sa aka sa jami'an tsaro da makamai suna karɓe mutane hmm. kasuwan zaɓen to gaskiya wannan abin bai kamata a ce ana kallo ana kyale ana waɗannan al'amuran ba hmm. sai ya kamata a ce an an samu wani suke da damar su suna hurta yadda ya kamata a bi mataki wanda kai ana ka ra'ayin ana ka ra'ayin yanzu me ya kamata me in kai ne kake da katin me zaka idan ka ga irin wannan matsala ba shi shafe ka ba to marasa muhammad daga sokoto bar mu je gombe to waya gombe alo wani ne to na gombe yaya me zaka gaya mana game da wannan katin zabe kai ne mai kiran mu na karshe a yau to suna karba dai a cikin lumanance amma yanzu an koma karba da makamai kan kaga dai mutum aka shige shi da makamai ba yadda ya dole ya da to ya ka gani jama'a ya kamata su kiyaye fada cikin irin wannan matsala eh abun da ya kamata su yi dai kawai kowa kiyaye nashi to madalla malam muhammadu daga gombe jama'a abinda muka samu damar kamu kenan a wayoyin da kuke bugo mana sai kuma gaban allah yadda wasanni a takaice Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta daidaice da tarihin da bayan Munich ta ƙasar Jamus ta kafa shekaru biyu da suka gabata a gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League biyo bayan doke shak Ofo da ta yi jiya a wasan su na matakin 'yan sha shida na gasar kwallayen da cristiano ronaldo da marcelo suka jefa su ne suka baiwa real madrid din nasara da ci biyu da nema abin da ya bada jumlar wasanni goma kenan jere da juna da suke samun nasara a gasar a sauran wasannin gasar ta zakarun turai da aka buga a tsakiyar makon nan a matakin na 'yan sha shida basel ta yi kunnen doki da foto da ci ɗaya da ɗaya chelsea ma ta ziyarci psg ta kasar faransa suka kuma tashi ba karibin damo da ci daya da ɗaya yayin da shakhtar ta karbi bakuncin bayan munich amma ba wanda ya sami jefa kwallo hukumar kwallon kafar najeriya wato nff na kokarin janyo dan wasan kungiyar liverpool ta ingila jordan ibe domin bugawa najeriyar kwallo ibe wanda dan asalin najeriya ne ne da ya bugawa wa kasar ingila wasa a matakin 'yan kasa da shekaru 18 da 19 da kuma 20 tun a shekara ta 2012 to amma hukumar kwallon ta najeriya ta so tattauna yiwuwar tunkararsa domin ya shigo a cikin kungiyar kwallon kafar kasar ta super eagles wani jami'i a kwamitin samar da kwarewa na nff din victor ekpeba ya shaida wa manema labarai cewa hukumar na yunkurin baiwa ibe dan shekaru goma sha tara matsayin cikakken dan kwallon najeriya tsohon shahararren dan wasan barcelona da real madrid da kuma inter milan luis figo ya sha alwashin kara yawan kasashe da za su fafata a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan ya maye gurbin Sepp Blatter a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. figo dan portugal mai daga cikin 'yan takara uku da za su kalubalanci bulata a zaben shugabancin hukumar ta fifa da za a gudanar a ranar 29 ga watan mayun wannan shekara figo ya ce idan aka zaɓe shi zai kara yawan ƙasashe a gasar ta cin kofin duniya daga 32 zuwa 40 koma 48 sauran 'yan takara da ke neman kujerar ta shugabancin fifa su ne shugaban hukumar kwallon kafar holland michael van parag da yarima rima alibin al-hussein ɗan ƙasar jordan sai blata dan shekaru 78 ne shugaban hukumar ta fifa karo na hudu tun daga shekara ta 1998 kuma tuni da ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar wa'adin mulki na biyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Madala a gai da Murtala Faruk sanyi na tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC agogon yanzu karfe 4 saura mintuna 8. Hajiya kin karɓi katin zaben ki? A ban karɓa ba. Terms ɗin mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba. Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karɓan katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa ƙuri'a. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun an shiga su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su an shiga su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Jordan ƙasa ce tsayayya mai sassaucin manufa a ɓangaren duniya mai cike da rigingimu, sannan har kawo yanzu muhimmiyar abokiyar tafiyar Amurka ce kan al'amura da dama, kama daga rikicin Siriya, shirin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya har zuwa kan yakar masu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci. Amurka da Jordan sun haɗe kan inganta tsaron yankin da kawo kwanciyar hankali da bunƙasa tattalin arzikin Jordan da faɗaɗa mu'amala, siyasa da kuma yin kwaskwarima ga tattalin arzikin ƙasar Jordan. Mun gane tsantsar ƙaruwar buƙatar ƙasar Jordan sakamakon tashin tashinar da ke yankin, inda muka yi la'akari da yadda take fuskantar yaƙi da 'yan ta'addan nan na ISIL da sauran masu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci. Bugu da ƙari kuma kullum 'yan gudun hijira daga Siriya da Iraki na ta kwarara, kai har ma da matsalar katsewar shigar da ma'adanan ƙasashe da sauran dai matsalolin bazata. Bisa ƙididdigar da ministan harkokin wajen Jordan Nasir Jude ya yi, ƙasar na ɗauke da baƙi 'yan gudun hijira sama da dubu takwas masu rijista da kuma kimanin 'yan gudun hijira dubu da tattalin arziki ya farraka su. Hakan ya nuna cewa 'yan gudun hijira yawansu ya kai kashi 21 daga cikin 100 a jimillar yawan mutanen kasar ta Jordan. Wanda ministan ya kara da cewa in ma ka ɗauke maganar tattalin arziki ko siyasa ba kasar da za ta jure wannan matsalar. A ranar uku ga watan Fabrairun 2015 ɗin nan ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da na Jordan ɗin Jude suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙulla alakar da za ta tabbatar da daidaiton aiki da Amurka don daidaita ƙasar ta Jordan. jordan a shekaru biyar da suka gabata dai dala amurka miliyan 600 yarjejeniyar take kashewa duk shekara sai dai yanzu kudaden za su ninninka da dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara har nan da shekarar 2017 don magance matsalolin tattalin arziki tallafin bita da kuma tsaro inji sakatare keri Ƙarin kuɗaɗen yarjejeniyar yana da nasaba da fuskantar bukatun wucin gadi da na bazata wanda ke da nasaba da tangal-tangal ɗin yankin da kuma hauhawan farashin ma'adanai. Keri ya ci gaba da cewa yarjejeniyar za ta ƙara ƙarfafa dukkanin sinadaran siyasa da daidaito, hakan kuma zai ƙarfafa ƙasar da rukunonin shugabanci. Zai tallafawa samar da ci gaban dukkanin ɓangarori. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. daga sharhin sai takaitattun labaran duniya. Sojojin Najeriya sun ce sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama a yau din nan wanda ya girgiza sansanonin 'yan Boko Haram a yankin gabashin kasar kuma an kashe 'yan kungiyar mayakan da dama. A wata sanarwa da rundunar sojan ta bada ta ce sojojin saman kasar sun auna sansanonin horar da 'yan Boko Haram da kuma ma'adanar makamansu a dajin Sambisa da kuma garin Goza wurare biyu da suke tunga 'yan kungiyar ta Boko Haram. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce ana samun cikas a ƙoƙarin kawas da cutar Ebola da ake yi a yankin yammacin Afirka ta tsarin biso mai haɗari da kuma matsala da ake samu wajen iya gano mutane da yawa da suka mutu da cutar ta Ebola a yanzu haka. Ƙasar Jordan ta raba wani daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin jiya na buƙatar ɗage takunkumin makamai da aka sa wa gwamnatin Libya. kuma wanda za a yi aiki da shi wajen dakila hanyoyin shigo da makamai sannan kuma zai taimaka wa gwamnatin libya wadda kasashen duniya suka amince da halaccinta ta iya komawa tirabolis babban birnin kasar dama dai kwamitin sulhun ya yi wani zama na gaggawa a kan halin da libya take ciki inda 'yan bindiga da gwamnatoci biyu da ke takun saƙa suka tsunduma ƙasar cikin rashin kwanciyar hankali bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba mu'ammar gaddafi da aka yi a shekarar 2011 zaman dai na yau ya zo ne kwana ɗaya wato bayan kwana ɗaya da 'yan ƙungiyar isis suka fidda wani hoton bidiyo wanda ya nuna kashe wasu kristoci 'yan masar da aka sace su a libya Shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya faɗa yau cewa duk wani ƙage da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi na cewa ƙasashen yammacin duniya na yaƙi da addinin Islama wata mummunar ƙarya ce kawai. Madala a gaishe ki maryama da takaitattun labaran duniya jima. a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu ke kare sai da sanyin safiyan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin muna taya Abba Sa'ad Mahuta murnar ɗaurin auren kanwarsa Fatima Sa'ad Mahuta da aka fi sani da binta da angonta Isa Liman Mahuta wanda za a yi rana Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu misalin karfe biyu da rabi na rana a kofar gidan marigayi Alhaji Usman Mai Gizo a garin Mahuta da ke karamar hukumar dandame a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya Allah ya bada albarka aure ya sa a gama lafiya yanzu a madadin Maryam Dauda ta kawo mana labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya haɗa sauti ya bada umarni sai injiniyan mu Calvin. Ni Bello Galadanci daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.